ba shi dai na yi niyya ne in ba ka kudin a ban sa ba ne ya kudi za a ka wani amur an muhammad bin ali sani su jabir bin abdullah wani sanadi na ya kuru jitu ina a jabir ke na zo masa fakara ni abubakar shi abubakar ya ce to ka zo uddaha kirga adadin da kake da'awa cewa manzan ya ce baka faddatuha shi na kirga fawattatuha shi na samu hamsiniyatin dari biyar fakala hudu mislaha marratain ba manzo Allah ya maka alƙawarin biyar ne ba dauki dubu ɗaya a ce ni marwaci ayu dai adwa min kan me zai ruwa doki dubu biyar da aka ka kara da biyar ka biyar na baka dubi ban mani bane haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyan sai sahabbai Allah ya sa mu ma mu zama irin waɗannan Allah ya ba mu hukuri Allah ya sa mu gane eh ina waje ina na ci ba tsari ba mahal sabin kusa sha ga yana ba shi da mahala na domin da ya ce in ka ci ba tsari sai ya rushe duk karatun da yake zuwa eh masu rubutun zamai alkalami ne wajen da yake cewa laukar ja a malu bahrain manzo Allah sallallahu alaihi yake ma Jabir alkawai kawi to sheki eh, na zo laukar ja a malu bahrain a ka haka za wa haka za ma'ana sauke annu haka yace da kudin bahrain ya zo da na baka kaza na baka kaza na fatan gane kala kala fa atani kagin nan wurin sabani kuma bai zo to a an karbi rai manzala kafin zuwa sabani nan waye da baka da gaci sai na gaba to kalma fatan zami alkalmi ne ya rabu shi ya bai ce falakitu ababakar ba da zalik shi na hadu da abubakar fasa'atuhu shi na tambaye shi alkawarin da manzala ya mu yi shela na ji na tambaye ka kaki bani falam ne su ma sai kuru shi na zo masa falam ne bai bani ba sun ma sai su salata na zo masa uku bai bani ba to farka kalmar fata ne a can ina mahalin sai a zuwa malamina to tambayi tambayan ka alama tambaya ba ni na ga kamar ya kada ka ya same shi ya ga mishi to ko mu fa azani fa atini ne saboda haka dalilin da ya koro ba ni saboda wannan dalilin ya zo ina ina falaki to falam bin kage ya fara magana cewa falam ma kadima la bi bakar amar munaji fanada man kana lahu iddan ma kana lahu idda nabi wanda yake da alkawar da deni au idda falyaki ne zo mu fajitu fa ya fi fajitu ababakar fa akhbartu ka gane na ba shi labari ana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni law kad jaa amal bahrain a ah, sai ka baka kaza ka kalma ka ce ba a bani ka gane da zai ci fa'atini ba fa'atani shi ya bani wannan zaniyar kalami don ya na ba shi labari to in dai wannan kalman kara jabir jabir da na zo na ce min fara kita abubakar na hadda abubakar ba da zalika. Fasa an fasa'antu kuma na ba shi labari shi na tambaye shi falamin zini bai bani ba so daya shi na tambaye shi bai bani ba na tambaye shi uku bai bani ba to bayan wannan shi na ce to sayan bakanta masa shi na ce na zo maka so daya na zo maka so biyu na zo maka so uku baka bani ba ruwa kake so ka mun shehin na baka ce ayu da'i adwa min abu shin akwai cutan da kai ruwa wanda shine mafi yayi yanzu ruwa yanzu da yan siyasa ne an saka kudin an su manyan manyan motocin an bala'i an da kudin an fito da shi waje mutane suna mutuwa da yunwa suna ta kashe kudin ba sosai babu rahama dukiya yanzu na gina suke samun dukiya yanzu ne kudin mai ya tashi fiye da dala kaza amma yanzu dan da gina ki dan da na kodan afirka ta kudu suna na duk yaran da da sun taimaka bakaken da suka taimaka aka samu yanci afirka ta kudu yanzu bin su ake yin kai ba ko da sha kudu kai a kashe ka amma lokacin da suke bala'i farare suna dukan su lokacin suka san bakaken yan wansu ne amma inda suka samu kasan su shi su biyo su rike dikki musamman ta zimbabwe ana ta kashe za a kore su saboda abin da za a yi mu da suka bi maroko a nan za su tsallaka su je a Isbaniya su wuce kusan turai yanzu hanyar da aka yi hada an hada kai da turai an hada kai da su kasashen nan yamma na larabawa in dai suna cikin jirgi ne sha a harbe su a sake zuba su ba sha ta hayaniya ba gan su ba mutanen benin mutanen tungul mutanen nigeria ne wanda suka tsallaka nan daga mutane za su hau su hau su tsallaka su shiga kasan turai yanzu an an gaji kawai kimsa ta ruwa ke yi da mata da maza sa su ko a bar su yunwa ikiye su eh, su shawara kulle su daga ba na zuba da su a sahara sai ku ta ku tafi ba abin da ya fi alheri mutum ka san da Allah ya hace shi tsaya roki Allah ya yi karatu ko da yake ne ki amma ka je ka san wani zaka danna na koda saboda zaman ka san wani farko abin da zai rasa in kai dan asali ne iyayenka suna da mulki ko suna da kaza to ka bar ka wannan asali ya rasa kenan shine ba kun take da tashi hankali in kai dan asali kaza ne garin ka kana zama kaza ko ne asalin limanci ko ne asalin shugabanci ko ne asalin kaza to kana bawa da sai ka zama ku mu ko yanzu za iya gaya maka magana barata wannan rayuwar banzan yanzu inda ake ciki ka ga matasa a kasar afirka sun kasa yan kura allah ya ba su noma allah ya ba su komai ka tashi ka sallaka yanzu cikin wannan watan mutane da aka kashe kan daidai dan akan arziki allah ka mutu matasa an zuba sa cikin ciki kuma sun hada kai ne da kasar Murtaniya da Maroko da Jazair da aka yi su tafi matasa kuma sun balaga sun rasa yadda za su sun sha sun yi kuma sun gaji saboda hukumomin kasar su sun kasa rike su mali kuma kenan nan wurin da abin da zai ce gagara su libi libya sun sun sun sun sun zuga tawaye wani su farare sun ce kuma raba kasar mali kashe biyu suna suna ta kashe biyu kasashen larabawa suna ba su kudi a ce ku raba kasan biyu kar a yi an kana jin abin duniya ya ishe mutum ya ishe mutum dukiyar da ake samu na gida yanzu ana kawo karfa kuma daya ana mace abin da ke son zaka yi mama shi a tara mata dan ba su dubu biyu a yi ihu yi su motoci su aji su saka kudin su tafi da shi ku jira su wallahi ina raba ka da nisa ku kuma dukiyar da kuke samu ko ne gangantar kai alheri shi sa manzan ya ce aka tambaye wani sarka ne ya ce aljuhud mukim mutum da yake shan gumi isan naira biyar amma zai wuce naira ɗaya iba ana ake ce saraka haka sabai suke yi da ana faɗa saraka nan sabu rai ba su da komai shi shiga jeji doko zai tsar shi raba rinji ba ana ana magana saraka ina son shiga janna amma shi ba shi ya zai yi barantana mutanen da zuciya an ta tara su babu alheri a zuciya ike cewa shi na baka ce wa ayu dari adwana bugu ya ce akwai cutar da ya kai ya kai ruwa kuwa a kai cutar shi sai ce ayu na kira ne kuma ya ce da'i kira ne na kira ka idafa kira ya zama umu wace irin wace irin cuta ne kai ya kai ruwa ka Allah ya da ruwa jito fakari abubakar ubdaha fa'adatuha ha kuntumiya shi na samu da biyar fakal kudu da rafi ka dauki irinsa guda biyu da biyar biyar su uku suke na bakar su ne ba da saraka ba da ya doki baki ɗaya dukiyarsa ya ce manza da ungo daga cikin sukanciyar dare kuma a tafi a je yaki ba wani sahabin da za a haɗa shi da abubakar ji babu shi sa sauran kwana biyu uku manzala zai bar duniya ya ce a toshe kowar kofar shiga masallacin kuma ba wani sahabi ba wani mutum da na ɗanɗana dukiyansa dukiyansa ya taimaka da addini ya taimaka rayuwata kamar irin abubakar ya zo duniya ne domin ya yarda da Allah haka Allah ya hace shi ya kinsa masa imani ma hidima musulunci haka kuma ya tafiya zai tafi gansa uku ne shi yake da na shi yaushe manzo Allah ya rasu ya ce lan ya ce arzu zalik na san lai karbure na lan ne ranar da manzo Allah aka karbure sa shi ya nuna rigansa wanda ya yage ya ce na mutu doki wannan da ya yage a sabon kafa na na yake cike akwai sabo ya ce a sabo ajima wanda za su wanda za su saka su fita cikin jama'a amma ni kuma na zan tafi cikin jama'a zan je mai dubu a kasa a doki wannan da ya lalace a saka mu shi ba son duniya ba wai duniya kuma yake wannan rigan da ya yage da shi za a sa mani kafa ne a je a tafi lalace inda mu ne za a mutu a samar a jabban nan sama ka kaya mai tsada nan duniya ya riya kuma ya tafi da kaya tsada ka bari bari duka da suna sai ba mana duk wani sun duniya ne wallahi kana ga muna cikin wannan wahala da tashi hankali da sun duniya duniya ka sa ba wannan ka fuskanci abu ne mai sauki babu kuzun ash'ariyina wa ahli yaman kun taba ji abu musa ya zo yace wa kara abu musa annabi sallallahu minni wa ana minhu su ash'ari su ne mutane yamma to akwai wanda suka zo kaɗan su uku wanda muka yi karatu da daga bayan jama'an su da yawa suka zo zuwa biyu ne ba haka ba za ku gane karatun ba sun taba zuwa a cikin su shine abu musa shine manzo Allah ya ce hum minni suna tare da ni yan gida ne wa ana minhu man na tare da su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masu imani kamar Salman Faris wanda zo ba da komai sha ne manzo Allah kan basu wannan kambi wannan kambi ne na yabo su ne dan gidana su ne ƴan gidana ni kuma ne iyayensu haka manzo Allah ke rike su wanda ya taba su zai ba da mamaki haka ne Bilal lokacin da manzo Allah ya zo Makka ya bude Kaaba Bilal ya shiga manzo Allah ya shiga Usman ya shiga Usman wanda yake yake makullin manzo Allah ya ce yalla kulle kofa an kulle kofa kowa ina kasa shi da blan da wani wake usama su ne bayan da aka yanta su da manzala da shi ike ji duk wanda ba da girma su manzala ke daga mm. ku domo a sha'ariyin kuma ga talauci a sha'ariyin talauci da bala'in talauci har yanzu kasar yaman a duk talaucin ka gan shi ai kana gan su talauci a duk talauci shi yaman ka gan gidajen su da wahala yan guga da amfani da jaki na daidai da nan daidai wannan a gan su cewa hai amma su akwai rahama akwai tausayi a sharin su yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke haddathani Abdullahi ibn Muhammad wa Isa ibn Nasr ibn Muhammad da ibn sun ce Yahya ibn Adam haddathana ibn Abi Zaida an Abi an Abi Ishaq an Aswad bin Yazida an abi musa qal kadimtu ana wa akhi zuwan su farko kenan kar ku ce wannan zuwan biyu ba na zo da dan wana min al yaman makasna kun tarihin da cewa ni da dan wana mutum muna ji cewa an tura manzala muna bincike mu ji mun yi wannan karfi ya wuce amma yan uwa sun sha koko da shi ba wanda zai iya kan wannan kissa le kiyaye mazaje ya kamata a ringa nan zari me zaka ce eh ya bani abdukais ne wannan mutan bahrain ne wannan abu musa ya faɗa wata kalma mashhuriya mu mutu yaushe suka zo suka samu manzala ina suka samu manzala kuma me yake lokacin fitan su haka ake so matasa su yi karatu dan Allah kuna Najeriya nan kun tashi tabbas kun sai yawan ba rahama na ba ba wani tsara naira dubu daya wannan dariya mai ya ce dudan ya yawa in ba ta ba kana jira tsammani kullum ɗan na jira tsammani ina ma an samu dan je zage zage sai dawo ya ci sai samu kudu wanda kuma ya bude masu zuciya kuma ba su da zuciya ba su da hutun zuciya tashi dan abin ya kai a doki yaro dan makaranta bai sani ba bai ba sa ke ta shana ya lai me yasa ana jin haushin wani chairman sha kake yaro ba sai ko ina ba yaro yana karatu rayuwarsa bai gama komai yaro mataki ina karatu ka rubuto ka sa raki ka kulle ka ce ka jama i koye don kana jin wani haushi na wani chairman kuma Allah ki duk wanda ya kishi mai rai kuma ta sa shi a wuta amma yanzu tun da ba Allah musulmi ne ba suke wannan a nan Kano saboda ba doka da turjiya na an kama irin wadanda ranar jima mun tashi sha sa ta gaba a dole su a duk suna sa sa su kama ne a fiye da kansu koyi gani ba za ta ke yi ba amma na gina zaka juya mutu sha fi shekara a sa ta kuce ku amma nan ana yanka bayan Allah yanzu na gina ba da aka yi na shekaran jiya mai wuce dan makaranta yanzu ya fara rayuwa a zo a tashi a gida ke tashi nan wai ana neman wani wai wai wai kama ba same shi ba to dan tsamaki ba ko ne ba kashe shi ba kone ba manzo Allah yake ka kone mutum mai rai amma saboda shirin da kai a zuciya ba ni ana mai yanzu arewa arewa kuma na ka samu sunan da yake mangara kashe mai wuce hankali kone mutum ma sun abin zai faru faru lalata ma abin da ya hada su wuce dubu shi ba ko dubu talatin ko sha ni siya inda mutane suna nan wannan gidadawa ya shirya ga su wani demokrasi inda dai mutane suna nan dabbobi kamar yin waɗannan ya da waɗannan demokrasi sha'ayi sha da musulunci a huta ba duk waɗannan aika su lahira a kasar a saka ke garin a ba mutane yanci dabba ba sun ba sun yanci ba ka je ka kona mutum bai ci bai sha ba har ko su ce ya ba ta ba ba su ba ba kama su ba ba kama su malaiku ne an so muku motoci an ba ku kayan aiki ya mutane sun bi suna yasa al'umma manzon Allah wannan bala'in da shafi man ba ku gani wallahi abun ciwo ne ka gan dan wanka mai na kusa tara ta mutu wuta za ka shi a waye ka ce dan wanka a sace wuta an kashe bai ci ba bai sha ba almajiran ne za su suke nema abin da su ci nan kan ku ana jin bashi wanke ma ya ke da wannan rayuwa karatun za ku yi koya aiki da shi ku jira lafiya amma ni dai sammani dai a garin nan she ba la ya asmi rahmatullah amma ba nan ba ba zauna gida ban da ka sai ya yi in ka ji nan bai ne talauci da kana jin kanshi inda kana jin talauci zaka ji shi a jika amma ba wani abu ne hanyar wucewa da ake ciniki sun gyara kasan su da wannan wucewa hanyar dan alaji da ake yaba in ka wuce ba da farko yace yi to ba za a ji ka ba ka waje ka daya na nan da na rabi biyu duk wannan suka tattara sun gyara hanyoyin su sun tsaya sun gyara cikin su ana wucewa da abinci shinkafa su dan ba dai ne to ba can suna da kirkin suna sayar da shi da ashana kuma haka ki za a gyara garin sa zuwa ga duk waje abin da ake da shi na saukan kaya muna da shi amma shi an fito wa ne da ne a biyo da shinkafa a biyo nisha a shigo da shi a gaba da fara siminti yanzu togo suke da lokacin shagare a nan sun hada kan najeriya ke yanzu ba su suke yin abinsu da dan gari yadda ake so maka lagos haka ake so maka so sokoto gwamnati ke daukar nauyi mai ya zama mutane na na a haini na kira muna da wuraren su mici ya fi na tuku so miki so biyu amma yanzu yanzu ka je ka nemo su mici ka gani wannan shine rasmaliya wannan shine siyasan kasan waje da aka kawo mana wannan shine mutuwan na arzikin yahudancin da kasan turai wani samu wani kuma su mutu ike cewa fa فقدمت ana wa ني دي dan wannan minan yaman ku yi kisan ku gane shi kuma wadannan sahabin addu'a fa makasna hinan ma nura ibn mas'ud wa ummuhu illa min ahli bait ce mun zauna zuwa wani lokaci a ce saboda mun zauna kofan gidan manzala suna lokacin ahli kufa ne basu da shi yace muna zaune yace ma nura ba ma gani ibn mas'ud abdullahi mas'ud da ummuhu da mahaifiyarsa illa min ahli bait muna san kawai sun yan gida ne saboda yawan shiga min kasar dukolihim don shigansu abdullahi ibn mas'ud kuma lokacin shi da uwan nasa suna madina suna maka an tura manzo da sa dama kiwi ne fakiri ne shi da uwansa fakire ne amma tun da ajiyar musulunci yanzu su ne yan gata suka yi hijira da manzo Allah suna taimaka jin manzo Allah gidan manzo Allah ya zama nasu amma maka da su kama da bayan suke kiwo yake samu na wani abin zai sa bakinsa wa nuzumuhum lahu da lazimta da suke manzala wanda abla eh, eh, mas'ud shi zai yi takami manzala da aswati manzala manzala zai tsaka buta manzala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da abla mas'ud kafansa da kuke ganin gilingi haka zai ba shi da kirki ce shi zai dalili zai shiga aljanna yace wanda yake son qur'ani kuma je wajen abla mas'ud tilawan qur'ani yana yi da baiki adinin haka yake kai ba gidan komai ba addini zai mallake komai yace حدثنا abu nu'aym حدثنا أبو السلام an أيوب عن abi kilaba an zahdan كبه ba قال لما أبو kadima abu musa موسى abu musa هذا akrama من جرم يأتي min jaran ya ce da ya samu wajen addini mutuncin da ya samu wajen musulunci shi unguwan shi kabilan ya samu girma na ba suna gane zance da kabilan ba wani kabila ba ne amma tun da ya zo ya musulunta manzala ya san shi manzala ya san ya yarda da shi da dan wansa shi wannan sai da wannan musulunta ya daga kabilansu su shine jeremy amma cikin dausi suke ya ce wata na wa inna la julusu muna zama da abu musa a kasan iraq wa huwa yatagazza dajajan ina cin kaza wa fi kauni a cikin mutanen kuma rajulun wani mutum na zaune tare da shi rajulun jalibi na zaune tare da Musa fada'ahu sha Musa ya kira shi ila gada'i zo ka ci tare da ni kazan ba irin nan bane wani yana ci ma baya so a shigo masa ai ala akwai akwai zuciya musamman Ramadan wani an kawo masa abincin sai ya hai akwai yara ai baya so shi ta oh ita shi nan nawa biyu ku shiga cikin sai cika kana so muna ga mushkila ka je wani walima ko ina ne kuma ka je ku kira su irin gidan gwamna na gani kwamishinoni da mutanen da za su iya wannan abincin su uku a gidansu a ce ku bi layi ku dauka abincin ka gai mamaki ga kuna zaune a kawo ma kowa amma yayin da aka ci ku bi layi in kana jin yiwa ka zaune zaka dandana kodan in dai an je so bi so uku to kaje imamiya babu ko nama babu ko shinkafa babu shi shi zaka samu wani ya tsara haka amma shi ne ko na ba tsara haka ne kuma da ku shi bane biya ka gan so zuciya a bayyane arama ba zai yaci ba fa kuma bai ɗauka kuma ba zai yaci matun da banza da yin shi banza an taba gayyatar muna zaune muna ce a yi tun sai a gama wannan cinkoson haka muka zunga muka kona jima kuna zaune ai na aito zaka ji su ne don an tashi a ji kuje ga da mutum da kamalan sa eh, ya huta shine farko sau suka ji ganin kuka da doko doku abinci kuma ka zo a makare kuma zaka dandana hudan ka duk abnama mai lafiya sha dauka kaji ma ba sha zo ba an za abinci ma salatin ma bushishe kuma shinkafan ma bushishe duk an kwashe kayan kuma zan gani ba kere ba mai shi sun zuciya ta bage inda ka san rana haka sun zuciya ke bayani ba amma ta ma da walima ce wanda ake hana fukara amma ba wanda ba wajen waliman da koyi angoci ku kira manya a ci yara da majalisar suna ihu ba san ba shine sharri ta amma wannan ai kai da an kira da ka san ba da wani yaro ma fakiri saboda soyayya soyayyen zuciyar da suke mutum da yake da dama ma zai iya yi wannan a gida amma tun da ya samu wannan abincin an yi shi ba da dukiyarsa ba kuma ba za a bi layi ba ba za a bi layi ba wannan ce wannan bi shi a kowai tashi ne zai yi ba ba ke yana bin layi abinci ba ce kwashe shi ba ɗaya su kyale wanda za su zo daga baya ko yana ka gaice kan kana jin yunwa to ka tashi farko ku yi kokawan ka ce amma kuma kana so mutuncin ka zauna to mutuncin kuma ya fi malamai wani abu ba ne la ya fi mana aini da shekarar da na riga na yanke ne shine hawan girgi muna sojiya shi da wata mace ta karya inda ka san motar kasuwa yan kawai haka muka hawan girgi a guje wani kaya na wani an goyi wani ma ke na wani arkiya na arkiya za a hawan girgi shine yan sandar sojiya sun yi wata mace ta dauka ta zo ka wanda ta zo ka ta goyi baya ga wani aka ka ki daura ki doki wannan sama ya wuce wasu shiga ta doka tana ihu ta doka wani ta fada shiga jirgi fa fado aka yi ya kai ko ke lokacin za a jirgi an lai sanar da kai sama shan a buce ka an zo da ta a kan kalau ka shiga kusa eh, lokaci ba san kai kuma wa yake ba lokaci an shiga a ne muka tawa duwan da za a yi a tashi saboda ni buta karfe dama karfen da ake sa ban daki sata shi suke akwai karfen da kai na ban daki akwai wace mutum da muke legima da ita karfe butan da lokacin zuwa butan mai kyau wanda ake suka ban daki a kwasa a fara shi a jiya hau jirgi da shi da irin haramin da aka ayu da ya adwa mina buhul ai shi ka je umra na lazai mu suna zuwa umra ya ce ce ramadan na ka je ka ga da mutane ila ma rahimullah wajen da ka gani mutane kana ji cewa kuma mutane ne shi ka gani larabawa suna kallon mutane ka wanda afirya su da kudi su bi hanyar su karbi gwamnati da laban wannan naira eh, eh, naira tamanin ne riyal ce bila ya karba in zai tashi kuma sake bila ya ci so da shi na gan mawakata da sai dukiya ba ce bi karba sake aji na so kudi zai tara zai fi biyu jidda su kaya ya ci bilis ya ci bilis <laughs> yake cewa akrama hadha hayy min jarani Allah ya mutunta ya karrama wannan babba unguwa wa ina la julusun indahu muna zaune a gare shi wa wai tagaza musa ina cin dajaja wa fi dajaja shine kaza wa fi qawmi rajulun jalis mutane na zo fada a rushe ne mai shi zo ci tare da shi faqa inni ra'aytuhu ya'kulu shay'an zato mutum da abu musa ya kira shi don su ci kazan tare da shi shi ce na taba gan kaza yana cin wani abu kazan da shi sa ni na tsamance kaza ba na iya cin sa zato ina tsamanta ba zan iya ci kaza ba faka ta abu musa ya ci shi da shi ke ce halumma zo dai fa inni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kul zo mu ci in dai zancen sassa na kai manzana ba na ga manzana na cin kaza fa in yi halaftu she wannan mutum ya ce na ga na rantse lokacin da na ga kaji na cin kaza ta na rantse la a kuma goran ci naman kaza ba shi wannan mutum da abu sai ga ce shi zai ci abinci ne fara bayan abu sai ce da shi ai na ga manzana na ce wace kyama kuma ce fito ni na riga na rantse ne ba zan ci ba to fakati abu musa yake ne haluma zo dai ukhbiru dan Allah duban lallashin ne yake wali in an ga sama kaza mutum ya tafi ba ai ma salam ta zaka tsaya ka masa maza mu da ma na so da yake da bismillah amma ba lalle ba ne zo ki an yami an yami zan baka labarin abin da zai warware rinsuwan da kayi wannan rinsuwan da kaji karin sa akwai abin da zan baka labarin warware wannan rinsuwan ka ci kazanka shefi inna na nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafar min asha'iriyin mun zo jama'a fakirai matalauta mun iman da manzo Allah lokacin da aka ce a gefen yaki bambe tabba ma bambe shi duk al'umma sun hau rakumansu da abin nan su za su tafi yaki mu kuma mun zo baki ban da komai to hamanna ko shi mun yi ma manzan Allah bamu abun hawa da abun da zamu je mu fage yaki to an da manzo Allah fa ba shi manzo Allah ce ba zan ba ban shi aka saki masa masa fastahlamna shi muka nemi da Allah manzan Allah ba mu fa halafa shi ya rinke Allah ya hamilu na bai zai mu ba duk ba shi da shi an je an ce ya ce ba da shi an ce ya ce ni ba zan bayar ba kuma wallahi ba za ba ku ba a ce lokacin manzan da bashi shi da shi kuma su a sha'ariyin fakire ne kuma suna so je fagen yakin kuma tun da an je an gaya mutum ya ce bashi shi da shi an sake masa ce yarinta to ba zan bayar ba sun malam yalbi nabi sallallahu alaihi wasallam an utiya bi nahdin ibil ana zaune ana wannan halin a sha'irin sun koma gida shantu aka kawo ma manzan na sadaka rahma shi manzan ya kira su fa amara lana bi hamsin zawat ya ce a bashi guda biyar zuwa goma hamsin guda biyar zawat abin da bai kirgan da bai kai goma ba zawat da ke uku zuwa abin da shi ya ba mu falamma kabarnaha yayin da muka karba abin hawan da takuban kunna na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamina shi muka ce to masa wanda muke ma manzalla Musa ya manta marin su wanda yayi mata masa da muka yi Musa ya da ba zai bamu ba amma yanzu ya bamu la nufulihu ba'daha abadan in dai ba mu tsaya ba mun gaya masa ba wallahi wannan masa wanda zan fata muka masa ba zan mu samu farin ciki a bayan sa ba mun ba sa masa ne kare sa haɗe tunanin su inda wani ya ce da Allah ya mu karbi ya mu ya rinsa shi mu to amma sun sun ce sun san waye annabi wallahi sun dai har sun tafi haka to su ba za su samu farin ciki a bayan rayuwarsu ba ba sai to shi muka zo masa ba kuntu ya rasulullah na ce manzala Inna halakta karanci an la tahmilna ba za ka ba mu kayan da za mu kawo mu shi ba wa kan hamalta na yanzu ka ba mu kana mu zan ce ajal ina tare walakin la ahlifu ala yamin indi na da rantsuwa ne ba a gaira khairan minha shi na wani alheri fiye da wancan ila a ataitul ladhi huwa khairun minha shi ya ake alheri ka fara na ba ku ne tun da za ku je ku mabukata ne ku je amma ni zai ka fara ko ne ne sa maganin sa da dubai da manzala ke fama da rayuwar malam suna su waɗannan ahli sufa cin su nasa shan su nasa rashin lafiyar nasa kuma za za masa masa yake bashi da shi har yayin sai daga baya zuciyarsa kuma da aka kawo tun da cikin da alheri ke an kawo masa kyautai ce ku zo ku karba ku tafi ban da shi ne masa wanda aka mata shi yayi kasa ki buje ku tafi wannan haka ake so mumini karatun na mun karanta mu aiki da shi ni yadda mutum ya kada hushi ya tuna irin waɗannan abubuwan da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya ringa da hushin duk yadda aka bakanta mara ka kalla irin waɗannan kage manzon da sai ce zan yi ba daga bayan ka zuba alheri na shi ka zuba da shi ka yi istighfari ka yi alheri wannan shi ya fi maka alheri mani wallahi na rinse ai ba zan ja baya ba ko mutuwa ne wallahi inda a jannan mu da yamma Allah ya hana ni a jannan mu inda a jannan mu kullun annunsa sa yake na ji talibi mai ke fara wannan zance ya ce ne da akwai akwai makulli a jannan annun sa kare ba ni talibi ilimi ke fara wannan don shi wai ya iya surutu zai fada cewa ya iya dawa kalma da mutum zai fade shi shine sababin shiga wutarsa Allah zaka masa wannan dawa ko a janna annu a janna yana nuwa da karba ma'ana kana kyaman a ajanna ma kenan ajanna Allah ma bai isa ba inda yana nan wani ba ajanna ba da wani cutar da same ka can a ce ka je makiyan ka shi ka lallaba ka je ba wai ajanna ba sai ne sai ko wani ciwon kai ko wani ciwon kafa dole shi ka je حدثنا عمرو تو كنا غانا بن muke ciki kenan حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا سفيان حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد حدثنا سفوان ابن مهر ابن مهرز المازني وين هو مهرز قال حدثنا عمران بن حسين ina da cikin matasan sahabai masu ilimi imran bin hussein su ne manyan sahabai kanana wanda suke da ilimi kara ja'at banu tamim banu tamim sun zo ila rasul sallallahu alaihi wasallam fa kana zalika aushiru ku yi farin ciki ya bani tamim alkawun na maku Allah ya bani zan ba ku fa kanu imma idza bashartana in ka ba mu bishara fa ka ba mu amma alkawun ne ba zan iya ku ku gani ya fara haka ma zalika akwai da al'umma duk al'umma haka fafina fatagayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan fuskan sa ya canja bai ji dadi wani kalman ba Ba ja'a an-nas min ahli yaman shi mutane sun zo daga kasar yaman fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam akbaru bishara ku karbu bishara idza lam yaqbalha banu tamim indi ban tamim su bas karba ba kalu kad kabinna ya rasulullah mun karba duk da haka musamman ne mu banin tamim su ce a babu amma ai shi ke za ka ba mu ka ba mu za kawai dai duk wanda maza ne yana rayuwa yana hankura da waɗannan duka cikin nan baki ɗaya lokacin ya tashi suna cikin balai talauci larabawa kuma ga jafa'i kuma ga butan gunki ga mu'amala kafiya ko yanzu ka je maka za ka ga mu'amala na kafiya an lai haɗa ka da ƴan kawai da larabawa za su gaggaya maka manga mai gida na ban na zaune shi kullu ba ni kudi nake ba shi muna zaune lafiya ba shi ke ya abu haba abu ga sa'al yani hadim haramain safir hadim haramain fan yaskun indakum nan to shagara la fe ya ji cewa afirka mu da gini irin waɗannan ce ce to ya ji hadim haramain lokaci na nufa ya ji a radio cewa za su tura safara ta hana mai gida shi kuma ya ji a kai yake zai zauna iya gaskiyar da abin da ya jirgi inda an ci afirka ban da ne sama muke zaune ita suwa kamar bira me ake kira jan biri ne dire su sa kai yake cewa yanzu ya ji radio cewa safara za su tura dan sojiya nan shi kuma yaji na zai zauna ne yau za ka yi ce na ce eh ce za mu zauna mu ba iya ko abin da ya sani ki yadda ake bakan dama yanzu can inda yan larabawa ne suka da wanda suka ba ba an doko irin sumariya na da ake cikin yunwa na shirgai yawon cikin sai ya haka kuɗa manyan manyan sun sa bakinsa ya ci kagan afirka su ba wasu afirka mai nan yana ne ko afirka baki ɗaya ba ni daya ne ko ciki daya ne wurin ku yadda aka yi su ma haka kuke ana ya haɗa ke masallaci salamu alaikum ya akhi jiya na garin kwana mutuwa yaro ba cikin sa alhamdulillah shi ma babu <laughs> ai mun ga mamaki mara ba ma kasar hatta misra wanda afirka yake ba mai kai afirka zai ganka ce dan afirka ne kai amma shi afirka ne yake kuma yana da doktora na bai waye ba to wannan suna al'umman da Allah ya hada musu a cikin addini haka manzo Allah ya fama da su yake cewa to amma wannan babin me alakansa wannan karatu wannan hadisin da muka yi me alaka sa da ne. me alaka sa da babu ina ai ba shi ba ne ko ka yi bacci ne da yake ce ja atbanu tamim ai akan akan bani tamim muke magana ai ba bani tamim ne yake mal shahid fa ja annasu nasu lalle kuma zama malamai da wannan shine mahallin shahi kar ku duba zuwa banin tamim shi labara ke bayarwa unas min ahli yaman shine shahi حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن كيف بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال al-imanu hahuna manzala yana nan ya nuna ishara yana madina ya nuna ishara zuwa kasan yama yake kuna neman imani a jika kasan yama wa ashara biyadi ila yaman shi ya nuna ishara wal jafa'u ya ce kabin abin da ake kira jafa'i wa ta kulu da abin da yake taurin zuciya da rashin imani alfidadina masu kiwon rakuma inda usul aznabin ibil wanda kuma suke durkusawa min haisu ta tatlu karmin shaitan su ne suke gabas in ba san kabilan ba rabi'a wa mudar su rabi'a larba rabi'a da mudar su ne ba mutane muhammad na abdullahab ba muhammad na abdullahab tamimi ne amma manzo ne na san take rabi wa mudar su ne yace su ne karnin shaitan suna gabas gama da makka saboda mai sun ki Allah ne manzon sa daga baya suka shiga musulunci su mudar da rabi asalin su ji ko su suna tafiya duk ɗayan isma'il ne daga aka samu adnan daga aka samu kureshawa su suna nan amma suna ƙi amma mudar da rabi dama kabila ɗaya ne asalin annabi ibrahim amma ba wani kabila da ya wahada manzala kamar mudar daga baya suka musulunta to kaji manzala ya faɗa shi ne karin shaitan suna gabas game da maka suna gabas game da madina su ne ke a kusa kan shi sai ke sa ba wai a ce wai su hunan ba jahili ba sun su ba gaka karatu a ha gani manzan ya fara ka kuwa ne rabi da muda mara ba su mutum da mun gan tashi ne jahili ku jala ku gane wannan karatun ku aje shi ranar musu wanda ai ai ni haka nake ji Allah babba ka sa alama kuna kuna abu ta suka ka ce kawo maka sai kuma ka nuna masa ba karatun ku yi ku ce ku bacci ba kaga manzana yake yaqlu kan shaitan a can kan shaitan suna gabas kenan in ka je maka gaban ta suna na yanzu amma ai su musulunta su ne masu ajini ma muwakata ne in ka je maka suna gabas kana yanzu suna kasan bayan da riyadu zuwa irin wannan kan iraq da kasan riyadu suna gabas kamar nan da a ce kamar maiduguri haka مكينا نان سسنا نان أكمامي يتي حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتا آتاكم أهل يمن يتي متاني يمن سنزمكو هم أرق الأفئدة su suke da suke da suna da abin nan zuciyansu ina da tausayi zuciyansu akwai laushi wa aliyan kulu suna da zuciya masu taushi da imani shi ne dukka ma'ana suna da suna jin tausayi zuciyarsu ba ba zafi ba a irin wannan akwai rahama akwai tausayi a zuciyarsu ya fi ya tare da imani wal hikma in kana gan hikma yamaniya in kana neman hikma ka je yaman duk waɗanda sufofi manzo ke wasu mutane yaman ya ce wal faharu jiji da kai mutum rage ji da kansa ko ba shi da komai ji da kai shi ne faharu a ko ba girma shi ko ba girma shi na ji da kansa kawai shi ne faharu shi na yana kowa shi shi to koyara bayan jin kai to shi wulaka da wani koyara ko koyara shi alfahamu ji da kai koyara wulakan ta wani ta wani a wuce ka share kowa shine ko yara tafiyarsa daban ne mangan daban ne mudan nan mudan nan mudan nan zaka ringa ji manganin su muna cewa kala sai a sabi ibin masu rakuma masu kiwon rakuma wanda Allah ya mallaka masu rakuma suke da wannan wasakinatu wal waqar ya ci kage masu nusuwa da masu masu hankali masu nusuwa da hankali e masu nutsuwa da masu abin nan abin nan zan ce alwakar shi ne mutum da baya garaje ne akwai ban da nutsuwa akwai kalma cika hausa kuma a sakinance fi ahal ganam shi ne masu kiwon kanan abin nan dabbobi to su ne mutane yaman wakara gundar an shuba an suleiman sami tu zaku an abi hurera ta an yam an nabi sallallahu alaihi wasallam kaman zalla ya yabe mutane yaman hai la yau haila yau in kagin larabawa wanda ya auki baka mace da mutum yaman ne yanzu in kagin nan kasar ka auri bararabiya an ci bararabiya ne don ka bincika bayan nan ya ce fara shi din ka zama su da mutta in kana da dukiya ne babu irinsa za ka iya ba su mai to shi su aure kai kafin ta aure biyu uku a raba duk manyan kagin kwarar na sallar iji ba sa yi sallar juma ba sa yi ba sa komai da suna na suna shi an da yaran aikin su kenan kuma matan ta yi ciki na sha tura ta amurka ta haihu a ba nan da haihu kuma sun hada kai da yan siyasa mu masu babban ligan da shi kansu a daure yake shi ya sata kudi tare shi ba ba shi kwangila kariya shi ya sai da zai boye kudin ku taba ganin wani alheri kun gin kwara kowane dan adam da ya zo na yi kan canja irin siffar dan Najeriya isa wa kan riga ya sa komai ko ta bagin kwalai ina kokoi da mu ko riga dogo da ya saka irin nama nan baka isa ba ina nan da zurzurusa kuma ina wuta zaka ce mu jaki ne kuma ba zai yarda ba an ce jakin kano to irin waɗannan mutane suna nan muwa su ne samfuri su shi an kai da yaran mu don an tashi yaki shi a da wannan kwace su a tafi da shi Lebanon almajirin talibai suna nan mutanen gari na sun cika abin nan a can libna ana kai masu yaki sunkuru a za a yake wa ba Iraq ba ba Iran ba ba wani ba duk kasan da za a yaki shine kasan musulmi ba za su taɓa yaki da Amerika ba duk kiriya zanga zanga yan banza ne suna nan libna ana kai masu yin zan zai bom na ahada suna yadda an hada su da mutanen a Pakistan mutanen Pakistan shi kace masallaci an je an je bom mutum sun mutu waye ahada suna da yan shi'a me ya kai masu ne me ya kai masu ne karanta abin da za a yi shi an ci ba kyau kai kuma ka ce nawa ba kyau dai ba mana me ka zo ka je bomba kishi mutane kuma ba za ku yaki yaki da gaba ba a da lafiya shehu ku ku je ku yaki america mana yadda su sama sun fito sun ce sun wazaje mu kai yi ku zawani ya fito ce a yaki ma usama ya fito ce a hada kai yanzu an ji abin da bushi ya faru da abin zai faru faru a yaki a fati ba ko tun mutu dan shi zai fara wannan ba na na kuyala eh. kuyala shine eh, abin nan da bahaushe ke cewa mai takama jijji da kai a jijji da shine kuyala mai takaman tsiya da kuma taka wuyan wani malam abin da shi ne yana ji da kansa mutum da ya goyara mai ji ji da kai takamai yana gani shi ya fi kowa ne mana ya saka ne zai burge mutane shi ya fi kowa ai cutar zuci ne yana daga cikin wannan cutar zuci mutum ne ji shi ya fi kowa kayansa daban tafiyarsa daban yanzu duk mutanen mu in kana gan saran mace ba ya zama bahaushiya an da surka da yaki to asalin sa mutum yaman duk yamanawan da suna nan yanzu sun zo lokacin sai da rike ko sun sai da rike lokacin sai da abin nan abin nan ne abin nan jara gizagen suna nan daura suna nan nan ni kai na na na kamun mace ba yana na ba mutum ba su dai ba su biyu ba fata amma ta zama ba husha ba sa kirman mu amma ku duba kwara wanda ku yi izina ku gani shi sa yaran mu shi an cin ba su ma hikma wallan kaji taka kaza yi mai wanda yake zuwa iran ma yadda ake musu kwara yan duk wanda su fito daga ake kira kwara larabawan kwara su ne mutane libnan kana da gaskiya kana da gaskiya a zan kawo maku geography insha Allah ku tuna mu samu geography gobe in fito da geography a nuna ma yadda duniya ta sa gaba akwai geography duniya muna da muna da yanki yanki guda shida wannan yanki yanki nan Africa da Asia da Australia da kuma America gabas da amurka nan na arewa da amurka na kudu to da kuma rasha da kasan turai yanke yanke Allah ya yanke kuwa duwa da ke rarra mu a masu kasa ɗaya ne to kowane gari kamar mu nan afirka nan akwai larabawa kabila guda biyu ne manya manya bakati sabaji bakati da farare to su fararen kuma kasan misra kasan tunisia kasan duk suna nan arewa ne maroko magarba duk allah ya haɗa mu ne kasa da yanzu to kuma baka ke daga habasha a can muka faru daga can shi ka samu zayin zimbabwe jizul komoro waɗannan tanzania duk irin afirka ta kudu daga can za ka gan baki asirin mun ka gan shi ka to daga can muka gangaro samu nan kuma daga senegal zuwa can daga da su dai ne iyakacin mu da su shine daga Nijar. kaga Nijar sun fi mu kyau saboda sun turka kaɗan da fara kaga suna da dan turka da amma ka ji can da babu su ka sha an da baka dan mutum mu ne dai baki gashi ma ba irin laushi na fulani irin naka gashi na kuma ki kuda ne dan mutai ga su to ka gani daga nan kuma daga mali buktu da zuwa can to garin fulani ce su kuma asalin su na duk wani kage ga na fulani zuwa amma daga mali da senegal da da da da da abidjan to nan wurare ne da kofu abin nan abin nan asalin bene eh kota abin nan me za ce ne burkina faso suna asalin alaikum salam zan fito da masu kagin yaman kuma can yaman kuma za a kai kasashen larabawa asiya akwai khalij akwai kuma da dito duk asalin bararabe duk asalin bararabe kasar yaman ne duk kasashen larabawa yaman suke sun suka tashi ka bazu duniya na su ne mutane mutarar rabi su ke allah ya ba su dukiya wannan lokacin suna gabas da maka yanzu suna kasashen sojiya kasashen sojiya da kasashen iraq da kasashen kuwait a nan suke amma yanzu sun musulunta ba wannan sufofi amma da suna gabas da makka ne da madina da suna da dukiya suna kiwo ne kuma amma na manzala yana kwatanta masa wanda suke da zuciya wanda suke da kananan arziki suna da laushi wanda suke da dukiya manya-manya suna taka wuyan kowa shi ne tsakon Eh? me asakina asakin nusuwar zuciya waraka da nusuwa na jiki nusuwar zuciya shi a kira sakina alwakar mutum da yake da anife ba ka gaina irin wannan abu na wakar a jiki ake gain wannan ba gan cewa ma ya ce inda yake za ku kima salat famshu fi sakina ka ba sakina ka yi a zuci kuma tafiya ba ba ne wakar a jiki a jika alwakar sakina ce a mashi ba zuci ce ba a jiki ce hmm, sannu hankali shaki kira wakar sakina kuma cikin zuciya ce in zai mangana za ka yi rarra ina gagagaga mutum wani ina da ina da nutsuwa a jiki amma zai mangana kuma ba za ka sai shi ba wani zai tashi mangana shi ya kore garin baki daya bai iya mangana alaikum salam ya ce can wajen suke suna gabas game da maka ya ce wajen fullowa rana ana wata kuma nan ka ce daga gabas cin sharri ke fitowa kin Allah da manzonsa su suna cin sun ki bin Allah ba ka gani yayin da abokai su suka zo suka ce manzo Allah kanin mu da kai akwai kabila muda sun ci musulunta hmm. eh to wanda su ne gabas ka yi karfe su ka rana ma'ana abin da ake faɗa wannan lokacin shine ba wai na nufi shaitan zai fito daga wannan a'a ka sai manzo Allah ya ce ranar lokacin da ranar take fitowa ina fito kamin shaitan ne to tunda suna gabas aka masa kiyasu wannan ba wai su ne shaitan zai fito wurin ba daga bangaren suke a sai su musulunta sun zo sun kawo sun yi wannan abu ai siffarci girman kai na daga ba su musulunta sun rike addini ma masu da lokacin da ake wasafa masu ai ba kwa gani ah. mutanen da manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi kushi da su daga baya su musulunta ba iyaka abu sufiyan lokacin da yake muna da latin wani uzara nan gazwato uhud me sai na umar yana ya ce kazzabta ya adula ya makiyan Allah manzo ya tabbatar da kalmar da abu malam abin nan umar ya faɗa amma yanzu abu su fiyan shi da aka ciro ta ya musulunta biyadilla ya bu ina kawwa kuma ga bani umayya yadda suke da dawa da bani hashim ko da abin nan sai na usman ya yana da cikin banin umayya ya je nemo homsi cewa manzo Allah kana yake homsi ba za ba ku ba tun da ku ba ku tare da mu a da wannan homsi kuma ga su amma duk da haka haka za ka bata wannan kamar babu gida makagin lokacin da dan ma'awiya ya hau yazid sun so su tadda wannan fikiran amma ba ina za su tafi addini baki dai nawaye sai bin taimiya ce mu dai ma'awiya mu ce duk yayi kurakure sahaba Allah ya fi masa amma dansa ba ma challenge jigarsa ba ma ce kuma dan jahannam su in sha ba ta karatu ne ba wanda zai ce abin da Yazid yayi ya ce wai yayi daidai to amma su wannan lokaci sabo ba shirka bane babansa kuma ya daure shi babansa kuma sahabi ne zai je ma Allah bayani domin ba nuna cewa mutum ya zama sahabi shikenan ba za masa hisabi a ranar tashin kiyama karshe da zai shiga aljanna amma manzo Allah ya faɗa ce ina tashin na. bin suna manzo Allah zai hukunci wane cikin sahabansa ya ce zai shiga wuta daga baya fita an karfa nan akwai dan gidansa sahabi ne yana sallah hadiminsa ya saka abin nan to mu bambancin da shi'a a ce baki ɗaya sahabi masu ne duk wanda ya laifi dan wuta ne halin na biya kuma kadi ne kuma dan kuwa da ɗauki su ba da wani aiki da sabai suka yi suna tanakuri ayoyi da qur'ani amma zala bai ce du sabin sa masu ne ya ce dai karshe ne sabin sa duk yan aljanna kuma lokacin da ya faɗa wanda zai shiga wuta wanda suka yi laifi ya faɗa ya faɗa amma kai ka zo daga karshen duniya ce duk yan wuta ne kabire ne duk sai rida wannan ne shine ba ya da shi ba amma masu laifi sai laifi a lokacin da yansu ma ke laifi ya za ta kuwa ta shi shi ba da kaya a hau hayarin ta ce ba zai bayar ba ba ka gina na aisha ta ce ma da ya ma manzana da wuri saboda damuwa kafin manzana ke su cin ba ya iya sallah sai shi a zaune ya ga gida a je ba kawai sai nan inda manzana gidan sai wani ya ce muhammad ka fito wani na nan wani na nan ina kwance na hutawa na kiran shi ni wala hujra ya zai rayu mai talauci mai kaza mai gashi kullu a cikin sa شاء الله يكرمك أنت أنا ذكران أنا ذكران إننا ذكران إننا ذكران إسنا متن سميت زكوان ذكران سنة أبو صالح سماني أبو صالح سمان سنة أتفير ذكران حدثنا إسماعيل حدثنا أخي إسماعيل من أبي بويس akinsa sunansa abubakar ibn hanif suleiman ibn bilal ne wannan suleiman ibn bilal an sauri ne zai an abi gai an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al imanu yamani kace kana neman imani ka je yamma su suke imani mutlaka dai ba jahiliya ce su ba tura ba kai duk lokacin kuma sun fi karfi kowa amma manzala turawai an ji ci manzala ya zo ya yarda shi mun da ba a da mutane mun har yanzu ka zo nan kasar nan kana ga ina ga maku ku ina da wannan in ka ga mutum ya zo haushi. ina cin goro ina tare da mu da komai da kayan da tufai ne tsaba to bayanan ya sai mu'amala daban ya ga sun zama ɗaya ko sojiyan ga an aure baka to bayanan ne kai la yau bayanin wanda zai ci rogo ne ku ya ci ko sai da ku yi zaune ko yaman ko yanzu ka je madina makka in ka je wanda yake kusa da bakake to ba yaman ne zai kira ka dan wanka zai kira ka kaza ba mu da ya dame shi lokacin da muka tafi sojiya shekaru 29 da ya wuce a lokacin ana tashin hankali na homeni eh, ya hijira ya zai bude garinsa to ina burge mu homin lokaci ina burge mu abubuwan da homin ke yi to akwai wani malami yana kira zandani mutum yamani shi ya zai ce tara ma duk yan afirka amma muka taro shi ya kawo tarihin shi'a sinima mai ke yi da kalmomin da suke fara da abubuwan da ake yi da kuma yakin da ake yi da haɗarin abin da ke ciki kuma da nuna cewa ga abin da ya ne kamata su yi ba ku taɓa sani ba shi na da tilmas zandani su ne wanda ake jide da su yaman yanzu suka zama makogoro abin nan kuma yi ba yanda za a su suke dawa a yi a jina yanzu wannan wancin kowa yace wanda yake dutse kuma su iraq su taimake iran suke to taimake shi wani na tagar da yaki da yanzu shi kuma yana sa kafa daula shi an ci na yamma kashe mutane ke yi ku fahimta ba ku rike karatu shi a kasan yamma yake yana sa yake su baki da kafa daura na shi aji shi bai je yake wani gari ba shi kasansa kullu a cikin yaki suke kasan iraq ne ke ta tura masu kare yaki suna nan suna ta dusu suna ta fama da yaki shefi wal fitnatu kagin annoba da bala'i ha huna yana gaba ha yana gaba ya turu karnin shaitan can waje da karnin shaitan ke fullowa to anan ne mutane sun ce karnin shaitan nan manzala ce karnin shaitan zai fullo nan mai haihuwa muhammad bin shi ne karnin shaitan ba da hankali manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayin fitowa rana da faduwa sa lokacin da yake fullowa lokacin ina fullowa cikin shaitan ne wasu akan gabas ne hmm. yace wa dasana abu yaman akhbarna shu'aib hadathana abu zana abu zinad an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam kal ataakum ahl yaman mutane yaman sun zo abu afur kulu suke da laushin zuciya da abin nan da launin zuciya da imani wa arafu afida suke da tosai alfikihu kadan fikul yamani wal hikmatu yamani wal hikmatu yamaniya Allah yana yaba mutane wannan mutane haka suke ko kuna makarantar sha'anin daban ne bayan mana sha'anin daban ga su da zakai lokacin na makarantar kage mutum ya zo mumtaz da awata bayan mani ne ga shi da nutsuwa ba girman kai to amma duk da aka wai su suna da kabilanci su a can suna da nasu amma sun hada al'umma da man suke حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن اعمش عن ابراهيم عن القمه قال كنا جلوسا مع ibn mas'ud fa ja habba habba ko sai ko wai habba fa kare ya ba rahman ayas ta ce haula shabab an yaqra'u kama takra matasan ka. shin akwai wanda zai iya katun qur'ani yanda kake yi kashe abu ibn mas'ud ya ce amma innaka law ta amartu ba'dahum yaqra alayk yace inda ka so misali daga cikin matasan almajirin ɗaya ya karanta maka qala habab ajal yace na yadda a karanta maka kala ikra ya alkama shi yace alkama ka karanta alkama kuma ina daga cikin bani juhaina ina cikin bani juhaina alkama ina cikin kabilan da ake kira juhaina juhaina kuma manzan ya ce aljuhaina tu wa gaira khairu min bani asad shine magana fa kala zaidi ibn khudai to shi wani kuma yana zaune abu ziyad ibn khudai sunansa zaid ibn hudayd shi kuma kabila asad ne shi zaid ibn hudayd aku zaid ibn kubrubta min kabila asad shi kuma can wanda aka ce alkama shi kuma ina cikin bani juhaina a ta'amuru alkama shi shi zaid ibn hudayd wanda yake ci bani kabil bani asad na shi yake ci abdullahi mas'ud shin zaka sa alkama an yakra an yaka yi mana karatu walaisa bi ka bi akra'ina shi kuma shi ne bai fi mu yin karatun Qur'ani ba ina masa kishi qal shi ce amma innaka in shi ta akhbartuka bima qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaumika wa qaumihi shabla ibn masud ya ce to kana rena shi inda ka sun baka labari amma da manzan Allah ya faɗa kan kabilansa da kabilan naka tunda kai zaid mun hudayr kana kabila asad ne manzo Allah kuma yace a juhaina sun fi kabila kabila asad kai ba ka gane karatun wanda yake kushe alkama alkama ba ni juhaina ne su manzala ya bai kabilan su wanda kuma yake so dan yi motsi a zuciyarsa ya goge alkama shi kuma yana bani asad shi manzala yake ce juhaina khairu wa ghairuha min bani asad na fatan gane fakara fakara'atu hamsina aya shi alkama shi karanta aya guda hamsin min suratul maryam suratul maryam fakara abdullah shi abdullahi ibn mas'ud shi ce da khabab kaifa tara mi kaji karatun cika almajirin ba gan wanda zai gaje ni ba qal shi khabab yace kad ahsana alkama ya kyauta kala abdullah shi abdullahi yace ma akrahu shay'a ila huwa yakra'uhu ba na karanta komai shi shi mai karanta shi yadda yake haka ke so mutum in kana karatu karka ce kai ka mutu ka zama lashiyar ka samu almajirai su zama irin ka ta blar masu so ce almajirai ta fi shi ba almajirin da suke tabbaci ba sun ma irtafata shi ya waiwaye ila khabab shi ablar masu ya waiwaye wajen abulhab wa alaihi khatam min zahabi shi ya ga zobe na gwal annunsa fakala shi ya ce alam ya ni li hadha al khatama an yulqiya lokaci bai yi ba ka yadda wannan zobin na gwal wanda manzo Allah ya hana qal amma innaka lan tarahu alayya abadan yau ba'da yau ba za ka sake ganshi da shi ba fa alqahu shi yadda shi to anan habab ya san an hana gwal amma shi bai san haram ne tahrim ba kamar yadda ibn abbas <coughs> yake gan musa ina gani kusa ba haram bane karahiyar tanziya ne tun lokacin jahiliya kafin manzo Allah ya zo akwai wani aure ana kira aure muta'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da shi amma an ji fage yaki to lokacin da manzo Allah baya duniya to sauran sahabbai wai su kamar su ibn Abbas suna bin hanin da manzo Allah ya hana Khaiba bayan hana wajen Makka bayan wani hana gazwat Autas ina gan cewa wannan hani ya hana su uku nan ma'ana da rura yanzu ake yi ina rasa kai fasa shi shi na ya ce kai ka bata ga yadda maza ne hana to ali ya zo yana ga ana wannan shi umar shi hana to shine in shi ke zagi umar shi hana saboda ka sun fara suna da jita yanzu sarki yake ya fito dan sa cikin sa da suke fara mutane mutanen Iran sun ce mamaki da ahli sunna yace a ce yara suna jami'a suna wurare da matasa da kwadansu ko hana su muta'a in eh, shi su yi zina domin muta'a ka kulle da yarinya ka ba da dan wani abu kwana arba'in kwana talatin kwana sittin ku gama da su dan Allah za a ma kan wanka ko kan ka je wani lalace kuma an ciki ba ba za a jina dan sabu a gare shi ba kuma ba idda kai iskanci fiye da wani to kaga habba ya san cewa sa azurfa ya sa gwal haram ne ana mai dauke shi haram ne haƙi ba ne ibn abbas haka yake ta fara har ali ya zai same shi yace kai manzo Allah yana kuma me amma da suka zo suka ce ijma ulama albaitu sun sun ijma cewa eh, eh, muta halal ne lokacin shi na ali hana dan sai hana jikokinsa sun hana amma wai ijma na albaitu ba sa jin tsoro ba sa jin kiriya da suka tashi kuma sun ce da shaukani da tabari duk sun kirga manyan malama sun ce suna tare da su da na ji na dauko tafsirin su sun ce suna yana cikin tafsirin ba na koma kwaji ka sai da su ruwaya ibn abbas ne ruwaya ubaidi shi famanta ta fama fama samatu fama samata su menene Allah yake cewa nan faman tabdat bihinna fa'tuhunna ujurahunna menene farida yace hujura hunna nan shine Abbas da sun ce mutane she ne karatu ubayi yake ce faman mata su hinna ila ajali kara ubayi kenan to ba san kira'an da manzo na fita nafsa ana kira kira'a shaza wanda cikin malikiya man kai wannan kira'a ma baka da sallah a cikin kira'a shaza shine ina inna in ko ka wannan kira'an da iyayen mu suke karanta kunuti na sallah ba wanda an yi wala rana yi wannan irin addu'an da iyayen mu suke yi da na sallah ba. an gama sallah sha yi shiru sha ina inna kira'a ne da duk mutane kufa ne alama ina na sa'in ka na tafsir ka nuhu bin bi ka na tawakkal alayka zuwa karshe faman samta'at hunna ijra hunna ila ajal to suka dauko kra'an da Abdullahi Ubay yayi da shi ibnu Abbas yayi kin ka koma malamai sun fito da wannan in inda shafi sai to in sha sun tattara wanda sun wallafa littafi akai a ce shekari na tare da mu sabari na tare da mu waye waye na tare da mu waye waye na tare da mu kafin da fansu su fayyace maka fiye da wancan ma ulama cewa yana da jikokinsa da baki daya da sun yarda muta a haram dan Allah muta addini ne na can magudawa fa nan jahiliya fa manzo Allah ya dai lokacin ana fage yaki ba taba yi ne Madina ba sahabi zai tashi ko ta tafi kuma kasan su je kasan su yi wata shekara suna nan suna ce su je su muta an wannan auren su daga baya ce ila yau ba an bude wuta ai ba babban jidis na kuma ba shaida ba ke da ita da farko ne ya daidai ne shi ke nan zan zo za ku gani da wuta ake kullawa da kaga kuma an kashe kabila a an gama ke ai muta an dawo da shi an gama farko dai ba za ta maka kidda ba ba ta cin gadon ka kuma yaron ba za a jinjina ka ba to me aka yi kenan kuma kullawa ne yanda za a ji zai zo wani sahabi ya ce da muka je makka da manzo Allah ya ce mu je mu mun dame shi ya ce ku je mu huta ya ce ni da su ni muna da ina da zani na ya lalace sauran ki ne ce duk a lalace ki tsohon kuma yana da zani mai lafiya muka je zan ba da sadaki muka je wata mace macin ga ta da lafiya matan ta karba nawa ya gani fakiri ne ya dauki na tsohon ga mai kyau bai kuma gina tsaye eh, ina da kyau matashi ne zan iya biya bukatunsa shi ta dauki tsohon ce tsohon kayan kayanka da tsohon da kyau ba ni da nawa a lalacin shi da muka yi kwana uku na dakin ta eh shi ne da biya bukatar da kar da an je shi shirgin mata suna yawo addinin su ke na da duk wannan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tace zubar da auren ya bar da auren yanda suke kwaya da dama auren da muke yi da kulli da aure mace ta kafa tuta ta aure mutum tara ita kadai me ba yi ba da kafa tuta gidanta shi ta zabi matasa guda tara suna saduwa da ita lokacin da aka yi ciki shi ta tara su ta ce to wane cikin naka ne duk wannan auren ne da kaba nasu na tsaya kaba nasu mace za ta yi takaba shekara guda ba ta wanka ba ta ci abinci da kowa ba ta magana kuma za ta sa gida tsirara ce har a waye gari jikinta da kansa tana fito da dubu tana fito da abin nan to lokacin za ta yi wanka shekara cika sha a tattara ta a tara waɗannan daular da gashinta baki daya a jefa kara karya ko abin nan jaki she je mutu a ce to takaban ya bi shi karen ko karya shi ta yi wanka ta fita duk wannan nan Allah ya zai goge wannan ya ce ayi takaba ga yadda ake takaba ku yi wanka ku yi shi to wannan takaban kun tashi garin nan ana yi a kawai da sai ga mace tana takaba ba ta ba ta hamsa eh, abin nan tabiya kuma ba ta wanka shi ranar juma'a ko ranar litinin sai ma an sa ta ruwa to duk irin waɗannan magudanci ne eh, wannan shi na jini. to matasan mu suna son addini shi za a yi wa su da ahlul bait ahlul ya za a yi mutum ya san ahlul zai shiga aljanna billahi la duk addinin da ka san Allah ba ka ya baka san eh, manzo Allah da zuriyarsa wanka ya wuce iyaka ko an ne yake son manzo Allah jannarsa daban za a hafafa wutansa duk amnesty ne bai taba sujada ba amma kauna annabi za a hafafa shi a zaba ta cikin wuta ma wanda yake fi manzala wuta za shi kan sai shirmin banza wuce na bin nan zan sai annada da ba kwa zuwa da wuri zai magani ku sha Allah ina da makarantar ne ana gayyata gayyata nan zan zan rushe wannan safan insha Allah ana gaya muku da don sai sani don na gaya muku na da karfuska da na dakata da su da yawa zan raya sun bari wannan karatun tunda abun naku ba lafiya na faɗa na gashi yanzu ta kuru kuda ko yana abin da ya gina wace ku zo ku gama ku ke karo kun ke ina da karfuska da yawa wallahi yanzu ga bauchi sun ga yace mun ga ba da karatu gobe zan fara kullum ina da su insha Allah sun ce mun ga zuwa can da muna da masallatin akwai karfuskan da na dina bauchi サンダルブーツポップだよ、これ。 <laughs>